Barkan ku da zuwa MI Kalil Hausa Fashion TV. Idan na mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. bayan an yanka shi wannan ya koma haka nan yadda ake so dinnan ko to kawai sai a ɗauko shi akan sauran a aza shi akan saura a mai da su kamar shi kamar shi sadi kamar haka gani gane ko sai a yanka a dawo da shi daidai su to yanzu bayan an dawo da shi daidai su shi kenan illa illayen kenan an gama yanka su a lissafa ko nawa wani rasu ɗin mutum mai ɗinkin sai a lissafa ku yi yadda ku yi dubu bayan nan haka za ku yi ko da a ce ida faɗin kisis ɗin ku da kuka ɗiba bai kan faɗin ɗin ɗin ɗin ce ba ko da kuka su ku yi abin ku ne na dai bayani kawai da ake yi ko a yi su yi faɗi ko a yi su yi kaɗan ku ne da duk yadda kuka so to bayan an bayan an ƙare so sai a zo a yi mishi landin a yanka landin a yanka landin yadda ake mishi haka to haka za a ɗauko landin shi ma a yanka to ni yanzu zan yi amfani da guda hudu kawai in gane ko zan yi amfani da guda hudu sai in yi in mai da guda biyu guda biyu in musu landin sai in muku bayani yadda ake sa wannan bayan da ke ƙirƙiriya yadda ake haɗa shi sannan kuma in yanka muku inta shi ma ku yadda yake ko insha Allah za mu dunka tun an kawo ta yanzu za mu dunka in Allah ya so ya yarda to yanzu guda biyu zai amfani guda biyu sai in haɗa guda biyu sai in musu landin in sa musu wannan misali yanzu mu ɗauka wanga guda ɗayan guda ɗaya shi landin guda guda shi ne landin guda haka za a yi a ƙare to bayan musu landin an ƙare an yanka landin su an ƙare to akwai wani lesi akwai wani les da ake cima bonnes ko bonnes ko angulnes kun gane ko ko gwannan ko an gwannan wajen gwada muku su wannan shi ake cewa boneless wannan shi ake cewa boneless kun gan shi nan shi ake cewa boneless akwai kuma an gwannan shi ma an gwannan shi jinsa ne bari gani ko irin an gwannan amma yana da ban da an gwannan ɗin nan amma na san na yi ajiyar shi tunda ya wasu doke shi amma dai galibi gaskiya ga angules din kun gan shi ga angules wannan shi ne angules ga wannan ya fi ko stat da ke yake ta yawo irin ganin ma irin wannan ce a wannan ke yawo irin wanda aka kuma wannan bidiyo irin wannan ne to amma dai wannan irin wannan kun ga wannan shi ne angules kun gan shi ya fi kyau shi ne ma asalin asalin style din asalin shi na farko dole aka yi shi shi ba duk wanda na yi da wannan angulas ne yau su ba angulas wani asuma bolas to baya an ayyukan landin ayyukan london kawai sai a aje a aje sauran kallayen a aje a aje a aje ainihin ainihin a tamfar sai a ɗauko a aje ainihin duk guda misali misali yanzu ga yadda ɗaukar shi ne za a ɗauko ga bolas ɗin na daidansa na adidansa na mai sai a ɗauko shi a aza haka bakin bolas na kallon nan cikin atamfa cikin atamfa kamar haka sai a zo a ɗinka za a ɗinka babu nan da kun gane ku za a ɗinka babu nan da kamar da nake yi nan kun gani haka za a ce ya zo nan sai a kai ya zo sai a kai annuba a kai a kai annuba sai a yi haka sai a juya shi ko bolus ɗin nan ko kwatin bias ko kwatin bias zai yi amma kudin bias in za a yi da kudin bias in za a yi da kudin bias wanda kudin bias in za a yi da shigo to sai an bude shi haka sai an lankwashe shi haka a babaye biyu kuma kama haka a lankwashe shi a bude shi sai a goge to shi ne kawai sai a zo shi ma a duwa a haka kun gane ko a zo a duwa shi a haka shi ma a kewayo yawa to ci da wannan wanda yawa wannan guda ɗaya kenan zai guda biyu saboda in guda muku yadda ake hada shi bayan an mai adanga a bai wasu ta kuma ta a yi tare bidiyon ya ana sa a gani gaba ɗaya ina so in guda muku yadda ake hada bayan an mai lalle an ƙare yadda ake hada shi ɗan uwan shi kun gane ko misali yanzu a ce na ƙari a ce gaba ki ɗan ƙyallayen duka ko da ƙyallayen haka ki ba ayan sai a zo a ɗayan yanka a ɗayan yanka haka in gane ko a ɗayan yanka ka ɗan ka a cimma ɗinki saboda ya sake kun gani kun da ya sake ko kun ga wanga ya ɗaya jika jika ko amma wanga ya sake to shi ma za a zo a yanka shi kun gane ko bayan haka to a ce a ce yanzu gaba ɗaya an ƙare ku sai a nan london mu ce wa da london ko sai mu ɗauko london a kai kuma kamar haka sai ya kulle shi in ya kulle sai a bige shaga kuma sai a zo a yi ɗunki kan ɗunkin da ya fito ƙasa misali ɗunkin da ya fito ƙasa kan shi za a yi misali kamar haka to sai a kula kuma kada na ƙasa hijja ya tawo ya tawo a tabbata an bi ainihin kan ɗinkin da aka yi saboda shi zai ba da dama ya da kyau ya ta ƙeben da kyau so kun gani bayan aka kusa kai a bigici sai a bigici kun gani ko jesus a ɗan kuku na ciki kun gani shi zai ba da damar ya fito da kyau kun gani kun gani ko kun gani kun gani ya gaba da baya kun gani ko to duk guda ɗaya kowanne guda sai ya mishi haka shi ba a bai gida to yanzu ba ku gani da ake haɗa shi ina so saboda an kawo ta ina so in ci gaba da aiki da na fara bidiyo da ba kawo ta ba da ake ina da sai su ci wani aiki ita nake ɗan sauran sauran yanzu ina in ci wani aiki kun gani ko to bayan an haka sai a je a goge a sa ayon a goge in an goge sai kwanta da kyau to bayan an goge ya kwanta da kyau nan sama bakin a zo a kulle shi shi ma wannan a zo a kulle bakin ko wani sai a mishi haka a gyaggyara da kyau su an gyara da kyau na haihu to yadda za a dinga haɗa su za a bayan an ƙare su baki ɗaya an ko da fashin ɗinsa za a zo kuma a haɗa su haɗa su ɗin shi da haɗa za a ɗauko a ɗora kan wanga kun gani a ɗauko a ɗora kan wanga guda haka sai a zo a ɗauka cikin kawai ta ɗora a yi kun gani sai a yi ɗauki ɗauki tsaya daidai nan daidai wajen kula ɗauki tsaya daidai inda aka yi daidai wajen kula sai a yi bas gani ko kun gani yanzu wanga ya haɗu kenan to yanzu wani guda ɗaya haka za a shi haka za a dajjira su gabaki ɗaya har sai an juna gaba ɗaya an juna gaba ɗaya ko to har kwaɗin rikan misali yanzu kun gani za a yi a ɗauko wannan sa a ɗauko wannan a sa a ɗauko wannan sa har sai an ƙara ta su gabaki ɗaya da an ƙara ta su gabaki ɗaya za a ba da an ainihin wasu dama ita rigar masu kyau rigar ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da zip a ƙasa zip inda da akwai tana zip amma ba a ƙasa ba zip inda iya sama ne kawai ba zai iya yanka muku hafi ɗauka wani ƙyallen wani ƙyallen mu ɗauka a tafitar ɗauko tsawa haka ɗin to sha biyu mu ɗauka wani haka tsawa haka shi ne sha biyu wanda mu ɗauka shi ne sha biyu to sai a yi haka a yanka hapkot hapkot sha biyu hapkot sha biyu misali yanzu haka mu ɗauka wannan shi ne hamutta sai nan gane ko kamar haka kamar haka kun gani kun ga kuɗin kun ga kun ga yadda yake kun ga yadda wajen ga yake yanzu in mun ɗauka misali ga ɗan hakko sha biyar kamar nan to amma da aka zo aka yanke kun gani wanda wanda shi babu shi ɗan ne zai zo ɗan kaɗan zai zo wannan ba wasu ba wasu bane ba ba shi shi ɗan ba ta da waist um, rigan ba ta da abinda a faɗin bust in an ce bust 20 to waist ɗin rigan zai zama 18 ko kuma 19 ya ce post ɗin rigar 20 to west ɗin zama 19 na mutu tafi kusa bayan cewa ba ta da west rigar ba ta da west yawwa in boss ɗin 20 ne to nan kasa 18 saboda duk boss ne asalin rigar ma duk boss ne nan shine hamilton nan shine boss to bayan an ƙara haɗa rigar an zo an yi measurement ansa sa wai ka yi measurement an sa kawai za a ɗauko wannan a zo a ɗauko shi ta haka ta sai kamar yadda aka saba fa haka za a zo a yi kun gani ko kun gani kun gani ko da fata kun gane kun gani haka za a misali bayan an kare bayan bayan hada wa'annan ƙillayen guda guda ɗayan ba masu yawan su bayan an hada su haka za a zo a yi a zo a hada yawa ina tunanin wanga bayanin ba wani bayan da zan yi wanda ya fi wannan ƙarshen bayan da kenan wannan shine ƙarshen wannan bidiyo kamar da faɗa a farko wanda yake bai danna mana subscribe ba sai a duba ƙasan bidiyo na youtube ina akwai ina ka sa alamar subscribe sai a taɓa shi da kuma alamar ƙararrawa sannan kuma a yi mana like kuma a yi mana sharing sannan masu koyo tuki kuma su su nemi Allah mu mai kan wannan ah, assalamu alaikum sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba